الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da iman wa abada kuma muna gode masa da ya sake haɗa mu har yanzu a wannan malice a malicen laraba kenan ko na hudu biyar na biyar ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a 31 ko ga watan biyar a shekara ta 2017 a lissafi miladiya a ba tare da bata lokaci ba <clears throat> jiya dama mun karanta waɗannan ayoyi muna cikin karanta bayanin ko in ce sharhi da tafsirin malam sa'adi sai lokaci ya kure mana za mu dan matso baya sai mu sake ɗauko shi inda yake ambata fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi قلوبكم wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun مالك هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات wannan umarni ne da Allah ya wa bayansa muminai cewa su ji tsoronsa hakikanin tsoronsa kuma su doge su tabbata su tsaya su miƙe har zuwa mutuwarsu akan wannan addini kar su canza fa inna man asha ala shay'in mata alai domin ko wanda ya rayu akan abu kansa yake mutuwa faman kana fi hali sihhatihi wa nashatihi wa imkanihi duk wanda ya zama a halin lafiyarsa da karsashinsa da samun damarsa da ikonsa in ya zama mudawiman mai dawwama mai dawwama ne litaqwa rabbihi ga tsoron ubangijinsa wa ta'atihi da da'a gare shi muniban ilaihi ala dawam kuma ya zama mai komawa ne zuwa ga Allah madauki da'iman wa abadan to tabbata Allah Allah zai tabbatar da shi inda mautihi lokacin mutuwarsa ma'ana zai tabbatar da shi a musulunci zai tabbatar da shi akan kalimatu taqwa ita ce la ilaha illallah wa razaqahu husnal khatimati kuma sannan zai arzuta shi da kyakkyawan ƙarshe wato ya mutu akan imani muna roƙon Allah maɗauki ya karɓi rayukanmu bisa imani da shi da manzansa da kuma addininsa sannan ya ce wa taqwallah haqqa tuqati haqqa taqwahu shi tsoron Allah ko taƙawar Allah madaukaki haƙiƙanin taƙawa kama ƙala ibn mas'udin kamar yadda abdullahi ibn mas'udin ya ambata ne wa huwa shine nan zai kawo mana me ake nufi da taƙawa an yi ta'a ai da'a ga Allah fala yu'sa kar a saba masa ana bi sifa da'ima mutum ya zama ya dawwama akan da'a ga Allah babu saba wa Allah wa yuzkar kuma a zama ana tune da shi kar a manta fala yunsa da kar a manta da Allah wa yushkara a masa kar a masa wannan fassara an ta daga Ibn mas'ud ta zo an ta har yanzu marfu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai inganta ba bai inganta fassara ko wanje wannan ma'anar a matsayin ita ce ma'ana ta taqwa daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma a rubuto shi a ta fuskar da malamai suka karba suka inganta mawqufan al ibn mas'ud shi yasa kun ganin shi ma malamin sai abinda aka rubuto daga ibn mas'ud to ma'anar ta kawa shine ayi da'a ga Allah kar a saba masa a tuna shi da'iman a zama ana tune akwai bambanci tsakanin tunawa da zama mutum ya zama tune in ka zama kana tuni da abu ma'ana sifa ce lazima a gare ka in ko ka ce ka tuna to wani abu ne ka yi shi ka tuna sau ɗaya ya wuce a hausance kenan to ya zama ana tune da Allah ana sane da shi yana cikin abin da baka manta shi sannan a gode wa Allah kar a butulce masa tunda ya zo kufur anan fi muqabil shukr ma'ana butulce na maganar kafirce ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa hadhihi al-aya wannan aya bayanun liman yastahiquhu ta'ala min at-taqwa in ba kuma ta ba jiya na fara ambata mana cewa malamai sun tattauna akan wannan ayar ittaqullaha haqqa tuqatih da ita da faɗin Allah fattaqullaha mastata'tum wasu malamai sun ce wannan ta biyun ta shafe wannan ta farko shi ne ambata mana akwai wata magana da malam sa'adi ya yi mai kyau akan wannan da ta nuna na farko ba ɗaukar maganar naski ba ba shafewa a ciki domin magana ka ce wata aya ta shafe wata yana buƙatar dalili ba a yin sai da dalili dalili daga wanda ya isa yi shine Allah subhanahu wata'ala ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam amma haka kawai ka duba saboda kana son ka samu tawfiki tsakanin wata aya da wata saboda zahiri kamar an samu tukka da walwala to ka matsa wa kanka cewa wannan ayar ta shafe wacce. abinda malamai suka shine ayi jam'i a baiwa wannan ma'anar da ba za ta saba saba wa wannan ba wannan ma a ba ta ma'anar da ba za ta saba ma wannan wani shi ake ce ma jam'i yau to wannan ga irin jam'in da malam sa'adi ya mana ana yace wa taqwallahi haqqa taqwa ana wa hadhihi al bayanun lima yastahiqquhu ta'ala min at-taqwa ita wannan aya da muke magana a yau ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi to tana bayani ne dangane da abin da Allah ya cancanta ya samu na taƙawa kun babji abin? tsayi barin ƙarasa wannan za ku gane wannan aya ta ne mana bayanin abin da ya cancanta a wa Allah ne abin da ya cancanta akwai bambanci tsakanin cancanta da wajaba da kuma abin da za a iya sai ce wa amma ma yajibu alal abdi ha? amma abin da ya zama wajibi akan bawa daga wannan abin da ya cancanta din faka ma qala ta'ala to kamar da Allah madauki yace ne fattaqullaha mastata'tu ma'ana wannan aya ta biyu fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah gwargwadon ikon gwargwadon ikonku, ku wannan shine abin da ya wajaba a kanmu yin abin da ya za mu iya dinnan shine abin da ya wajaba shine alqadrul wajib القدر الأول المذكور في الآية التي نتحدث عنها amma shi wannan na farko wanda muke magana akan ayat da muke magana akan ta yau wato ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wannan haqqa tuqatih yana maganar abin da Allah ya cancanta a yi masa ne kun fahimci abin ma'ana akwai abin da ya cancanta a yi masa a matsayin matsayinsa a matsayinsa na ubangiji a matsayinsa na ilahi to abin da ya cancanta a yi masa shine haƙƙa taƙwa amma kuma ba za mu iya wannan ba shine idan musamman muka lura da wannan fasara an yi ta'a fala yu'sa a yi masa da'a da samsam babu sabon Allah to Allah bai yi mu akan haka cewa ba za mu yi sabo ba Allah ya yi mu akan za mu yi da'a nan kuma za a yi sabo sai annabawa da Allah maɗauki ya keɓe su ya tsarkake su an fahimci yau amma ordinary mutum ka'ida ita ce yana yin da'a kuma akwai inda za a samu ya saba ma Allah domin a ce ya fita daga wannan sifa din to laisa bi maqdurihi ba cikin abin da zai iya don haka menene abin da zai iya shine zai wa da'a ga Allah zai ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa wannan shine alqadrul wajib Allah sa kun gane me yake nufi to za mu fahimta yau don haka alqadrul mustahaq lillahi ta'ala shine wannan aya ta Ali Imran take magana an fahimta wannan kuma aya ta biyu fattaqullaha mastata'tum ita kuma tana magana akan me alqadrul wajib alal ibad gwargwadon abin da ya ba a kan mu a matsayin mu na bayi lura da kuma cewa dama a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tunda ana zancen wajibci to za ka nuna mana abin da zamu iya ne abin da zamu iya shine zamu kaza zamu kaza wani abu kuma ba zamu iya ba wani zai ce to wannan ai kamar ana magana akan maganar kaddara ne abinda Allah madauki ya kaddara mana zamu iya ko ba zamu iya ko kuma a ce yanzu misali akwai hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu ko wa ma amartukum bihi ko fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku yi abinda za ku iya amma abinda na hana ku to ku hannu baki daya kun ga da amru da na haiduka talab ne ko mai imanan talab iqtida'i ne shine abin da Allah ya nema daga gare mu mu yi ko abin yi ko kuma abin da aka ce kar a yi amran wa tarkan in fa in fahimci zancen to abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mu aikata to bai dora mana ba sai abin da zamu iya duk abin da ka gan shi wajibi in dai an ce maka wajibi ne to Allah maɗauki ya sanya shi ƙarƙashin ƙudurar kowa a cikin mu zai iya ran da ko mutum ya fada cikin waɗanda ba za su iya ba to an sauke masa wannan wajibin sai a ce ya dawo kaza yanzu misali muna zancen azumi a cikin azumi muke Allah barki ya dora azumi wajibi ne akan dukan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka wajabta shi akan al'ummar da suka gabata amma wanda ya wanda ya kasance fa man kana minkum mene maridan aw ala safarin ko sai aka ce fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake mara lafiya me yasa aka ɗauki a mara lafiya saboda laysa bi maqdurihi an yasuma rashin lafiya za ta hana shi yin azumi to sai aka ɗauke masa ɗaukewa temporary har ya warke ya ci gaba sannan kuma abin da ya kubce masa ya rama in shi wanda ake sa ran zai warke misali an fahimci wani abu to ka kalli abu duk abin da Allah wajabta mana in dai an ce wajibi ne to ba za ka samu wani abu wanda ba za mu iya ba shi yasa fa'atu minhu mastata'tum din da ita ake magana kuma sannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in kuma ta ba karshen suratul baqara mun yi wannan magana ko lokacin muke karatu ne in shekarun da suka gabata sannan idan ka duba dukkan abin da Allah ya haramta shi ma abu ne da za mu iya barinsa babu wani abu da Allah ya ce haram wanda za ka bincika ka ga cewa ba za mu iya rabuwa da shi ba in dai Allah ya sanya shi haram to kowa zai iya haƙuri da shi Allah sa kun gane to shi yasa aka siffanta waɗannan abubuwan alqadrul wajib ne da siffar fattaqullaha abin abinda ake nufi ke ba ana nufin in ka ga dama kai ai da ma fassara fassarar a daban take da magana ganin dama kar ka fassara ta da maganar ganin dama cewa sai ka yin abu sai ka ce ai ba zan iya bane a'a Allah ya san abin da zaka iya shi ya wajabta maka don haka duk abin da aka fita bai fita daga istifa'a ba Allah sa an fahimta yau abin da kuma aka haramta shi ma bai fita daga istifa'ar ka bari ba don haka wajibi mu bi umarni wajibi mu nisanci abin da aka hana amma maganar haƙƙo taƙwa ta yadda babu sabon Allah kwata-kwata babu mantuwa kullum ya zama a cile kake da Allah ba fala ba za ka manta wani abu ba kullum kana cikin eh, tunaninsa da tsoronsa wannan babu wanda zai iya shi in ba annabawa da Allah madauki ya sanya shi da wannan sifa Allah sa ku gane amma in ka fahimci wannan ai kun ga ayoyin kowace ta yi aiki a inda ake magana ba zan baka buƙatar ka ka ce fattaqullaha mastata'tum ta shafe haqqa tuqati insha Allah an fahimci abin ko to ne ita ce ma'anar da ya kawo kuma magana ce wadda take daidai take an fahimta insha Allah da ka sai wa hadhihi al-aya bayanu lima yastahiquhu ta'ala min at-taqwa wa amma ma yajibu 'ala al-'abdi minha fa kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum sai ce wa tafasilut taqwa bayani daki daki detail mai zurfi shine tafasil na taqwa almuta'alliqati bil qalbi wanda yake rataye da zuciya yana da alaka da zuciya wal jawarihi da kuma gabobba sai ce kasiratun jidda to suna da yawa kwarai da gaske yajma'uha abin da ya tattara mana su muna su mu fahimci me ake nufi da taqwa a detail ɗinta a bayaninta dake dake shine fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku ma naha Allah anhu daka in kana son ka ji meye ma'anar taqwa rike wannan ma'anar guda ya kamata kowa ya haddace ko fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku ma naha Allah anhu kowa zai iya rike wannan wannan shi ake nufi da taqwa ba kawai iya maganar tsoron Allah na zuci ba har mutum ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hauna wannan ishara ne zuwa ga mahal saboda taqwa aiki ne na zuciya an fahimci abu ka san da yawa daga mutane suna kasa fahimtar wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa hauna at-taqwa hauna at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi galibi idan mutum aka yi masa nasiha da ya ji tsoron Allah ko kuma aka ce masa shi baya mai tsoron Allah bane ko baya aikata wani aiki na zahiri ya kamata ya zama mai tsoron Allah sai sai haba malam dan me za ku rika tuhuma ta da ba tsoron Allah a cikin wannan fa a zuciya take waye shige gaban da ita ai haka muke galibi haka ake fasara ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isharar da ba wannan irin abin wannan fasara yake ne. ba at-taqwa min a'malil qulubi ita taqwa tana cikin ayyukan zuciya ko kamar sauran ayyuka ne irin su haƙuri da tawakkali ko da eh, kunya kunya ina take kamar da ta fita hadisi alhaya'u min al-iman kuma ina take asalin a zuci take haka da zuci da kunya da kuma haƙuri da tawakkali da irin sauran abubuwa ne na ibada ta zuciya ayyuka ne na zuciya wannan isharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa ga cewa at-taqwa abuna baya nufin cewa babu taqwa a aikin jawari an fahimci abun kada wani ya zo ya ce ai ayyukan gabubba kai da'a ga Allah kar kai sabo kai biyayya ga iyaye ka zauna da jama'a lafiya kai tarbiyyar ƴaƴanka kai gaskiya a magana in an baka amana ka rike kar ka ci wani abun ga ayyukan gabubba ne kuma ka bane waɗannan ayyukan babu abin da zai nuna ce maka ba sa cikin takawa dukkaninsu suna cikin takawa amma da me ake da hannu da ƙafa, da ido da kunne karka ji haram karka kalli haram duk wannan takawa ne an babci abu amma kuma da me ake yin su da gaɓoɓɓan jiki don haka akwai takawa ta zuci akwai takawa kuma ta me ta gaɓoɓɓan jiki dukkaninsu ana kiransu takawa kar ka zo ka ce ai ta a zuci take banda a aikin idan ka ki yin wani abu an ce me yasa baka baka ce ai kai mai tsoron Allah ne kuma alamar tsoron Allah shine kai a zuci ko mutane sun ga kana saban Allah to kana kana iya zama mai tsoron Allah kamar yan sufiya malamatiya na taba ta mana su ai ko eh malamatiya wata firka ce a cikin sufaye su kuma suna sha'awar a soke su sai su yi aikin sabo na zahiri su ta saban Allah sai an musu magana sai ai su dama ba su damu a zarge su ba so suke a zarge su shine malami malam to ai malamatiya su ne masu neman a zarge su suna son a ce wani mutumin banza ne wai shi kuma ba wannan kalmar taka bata dame shi ba saboda shi a zuciyarsa mai tsoron Allah shine su ake cewa malamatiya to kar ka dauki irin wannan fassara din musulunci ya haɗo ayyukan zuciya da ayyukan gaɓuɓɓa da kuma aikin furuci na baki sai sa a tarifin ahli sunna dangane da imani mai ahli sunna suke cewa al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalu bil arkan ko bil jawarihi wannan in ka hada shine ake ce mai imani a ta'rifi na ahli sunna Allah ta fahimta to mu koma cikin sai su yi jima'u ha abin da yake tattara mana su gaba ɗaya abin da ake ce mada'awa da'awa shi a um, taqawa shine fi'lu ma amara Allah bi wa tarku ma na Allah anhu thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa to yanzu an gama da wannan babi na wannan aya ta magana akan aji tsoron Allah hakikanin tsoronsa insha Allah kun gane me ake nufi da hakikanin tsoron nasa ma'ana aji tsoron Allah hakikanin yadda ya cancanta gwargwadon iko ma'ana mu yi gwargwadon abin da za mu iya tare da cewa abin da ya cancanta a yi masa shine wato a ji tsoronsa a kowane lokaci babu samu. Allah sa an fahimta to menene abin da yu'inuna ala taqwa zai taimake mu akan taqwa tunda ana so mu yi taqwa daga cikin abin da zai taimaka mana akan taqwa shine wannan aya mai zuwa Allah subhanahu ta’ala ya umarci mu ya umarci bayansa ala ma yu'inuhum ko bima yu'inuhum ala taqwa wa huwa al-ijtima'u al i'tisamu bi dinillah shine hadin kai da riko da addinin Allah hadin kai da kuma riko da addinin Allah ta wace hanya wannan abu zai taimaka mana a taqwa wani akwai bukatar ka tambaye kanka muna zancen abin da zai samun mana takawa sai aka ce kuma ku haɗa kanku ku riƙo da igiyar Allah baki ɗayan ku ta wace hanya wannan abin zai taimaka mana a takawa domin takawa in dai mun fahimce ta cewa abin da ake nufi shine ka yi abin da Allah ya umarce ka ka bar abin da Allah ya hane ka to ai al'amuran nan na umarni da na hane ba dukkan su suke ta'allaka da mutum a matsayinsa na shi kaɗai ba akwai abubuwan da suke da alaka da al'umma ne baki daya ko wani abin yana buƙatar shimfiɗa al'umma ta kintsu sai ka samu damar yin wani abu yanzu idan kana wata al'ummar da babu tsoron Allah kwata-kwata babu takawa ba komai ba haɗin kai kowa abin da ya ga dama yake yi akwai abin da yake na musulunci ne kana ganin sa ba za ka iya ba saboda society ya fi karfin ka baya ba zai da'a masa wannan abin ko akwai inda za ka je yanzu kai sallah ma a cikin jama'a ba zai yiwu ba in ana ganin ka sai a ce wannan bakon mutum ya zo da wani bakon abu kila ma in kana yi a hana ka saboda me saboda al'ummar ba ta ɗoru akan abin da Allah maɗauke shi san al'umma baki ɗaya su kalle shi su haɗa kansu a kai ba sannan ana buƙatar ta'awun alal birri wa taqwa tunda Allah maɗauke umarce mu da wannan abu ko kun ga abin umarni ne wa ta'awunu alal birri wa taqwa tun da ya kawo siffa ta ta'awun ta'awun tafa'ul la yakunu min janibin wahid duk inda aka zo da sirga ta irin wannan ku yi misali taimake keniya wani ita ce hausar da ake fassara wannan ta'awun da shi taimake keniya ko ka ce taimakon juna in kana son kai kalmomi guda biyu ko taimakon juna shine taimake ni in taimake ka to kaga wannan ai ba zai ta bangaren mutum ɗaya ba don haka tun da Allah ba da umarnin mu taimaki juna mu riƙa taimake keniya sannan ya ce kuma ga inda za a yi alal birni akan aikin alheri wa taqwa to wannan ko ba zai samu ba sai idan muna da haɗin kai Allah sa kun gane wannan abu to ta wannan fuskar ne sai Allah yake ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ce wali huwa al-istima'u wal bi dinillah wa kaunu da'wal mu'minin wahidatan mu'talifin ghairi mukhtalifin kuma sannan ta kasance da'awar muminai ta zama guda ɗaya da'awa ku duba ku gani kalmar masu littafi a hannunsu ba da'awa da ta marbuta ya kawo ba ko da'awa da alif maqsura wani ana yin abinda muke hankoran mu samu abinda muke so mu cimma na buri abinda muke da'awar namu ne abinda ya haɗa mu mun bai cewa shi ke magana a nan ba da'awa ta wa'azi ba yauwa to sai ce kasance da ya zama kuma abinda mumine suke hankoro ya zama abu ɗaya ne burinsu ɗaya ne manufarsu ɗaya ce mu'talifi ne kuma sannan suna masu haɗin kai shi iti itilafi zuciyar wannan tana so ta ga wannan zuciyar wannan ba ta kyamar wannan wannan yana jin wannan dan uwansa ne waccan tana jin waccan yar uwarta ce da irin wannan zuciyar ghairu mukhtalifin ba masu sabani wajen manufofi din ba sai ce fa inna fi ijtima'il muslimina ala dinihim domin kuwa idan musulmi suka haɗu akan addininsu wa lafi qulubihim kuma zukatansu suka zama a tare wuri guda zuciya kowace ‘yar uwar ɗayar ce shi manan itilafi da ƙauna da son juna to in aka samu haka yasluhu dinuhum addinin su zai gyaru zai yi kyau wa tasluhu duniyahum sannan duniyar su ma za ta gyaru ai wannan ina jin baya buƙatar a baka darasi a kansa amma din ya zama mana ka'ida a addini shi sa Allah mu ke gaya mana kowa ya sani ah, bisa basira kawai ta yau da kullum duk al'ummar da take da haɗin kai to ta fi samun burin ta cin masa duk al'ummar da take a wargaje kowa a cikinta shugaba ne ba wanda zai wa wani da'a to an fi samun wargajewar lamari kuma buri ba a cin masa ba na jin aurin na akwai wani zai musu akan wani ka'ida kuna haɗa kai za ku ci nasara kuna da rabuwar kai nan za a raba kanku abokan gaba ku zo su tattaka ku in wani abu ake nema da sai an haɗa ƙarfi a same shi kai kaɗai ba za ka iya ba amma ka haɗu da yan uwanka sai ku ga kun cimma wannan abu wannan duka darasi ne na rayuwa to amma Allah madauki ya ba mu shi a addinance dan ya zama asali da zamu koma zuwa gare shi Allah ce ce mu akan haɗin kai da haka idan mutane suka samu haɗin kai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su akan duniya su ta kyau addinin su ma ya kyau kun gani an hada abubuwa biyu tunda dai muna zaune a duniya kada wani sai a tun tunda dai zancen addini ne kawai mu yi maganar iya abin da zai gyara mana addini sauran abubuwa kai ko sun lalace ba komai a'a a ina muke rayuwa addinin a ina muke a duniya tunda ko a duniya za mu rayu a duniya za mu nemi abinci a duniya za mu yi bautar da za ta cancanta mana ko in ce bautar da Allah maɗaukaki zai ba mu sakamakon taron tashin alkiyama ba bisa cancanta ba don rahamarsa ya sa mu shiga aljanna ai a duniya muke yin wannan ko ashe duniyar in bata gyaru ba za mu iya komai ba in duniya tana zaune lafiya za mu bauta wa Allah idan bata zauna lafiya ba ba za mu iya komai ba don haka dole ne ya zama a yayin da mutum yake tunanin gyaran lahira to kuma dole ya tunanin yadda duniyarsa za ta gyaru daga cikin abin da zai taimaka masa duniyarsa ta kyau ta gyaru haɗin kai yana ciki gashi akwai ƙarin bayani da zai kawo mana wa'ati la fi qulubihim yasluhu dinuhum wa tasluhu dunyahum wa bil ijtima'i har yanzu kuma ta hanyar haɗin kai ya yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur duk wani lamari za su iya yin sa ta hanyar haɗin kai al-mar'u qalilun bi nafsihi Kasirun bi ikhwanihi in ji balarabe ko shi mutum in shi kaɗai ne kalilun ne amma ko tare da yan uwansa menene suna da yawa yawa in in yan uwansa suna tare da shi yanzu ko meye ma za ka yi sai ka ji cewa an baka assurance cewa ba komai muna tare da kai je kai kaza karfin zuciyar da zaka samu na yin wannan abu daban yake inda ba ka da tabbacin cewa kana da goyon bayan al'ummarka sai ka je kai abu kana sa ran wasu su goyi baya wasu ba za su goyi baya ba amma kana da haɗin kai da al'ummarka fa komai sai gudana cikin sauki muna zancen yin abubuwa na alheri ba yin abubuwa na barna ba ka ce mutanen ka suna bayan ka ba shi da ake nufi ba to da haɗin kai mutum zai mutane za su samu damar cin burinsu su aikata abin da suke so wa yahsulu lahum من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها كما سنن da haɗin kai ya hasulu lahu za samu minal almasalihi ta ɓangaren abin da ya shafi maslaha maslaha maslaha allati ta tawaqqafu ala al-i'tilaf irin maslahar da ba za a same ta ba sai an samu haɗin kai mun fahimci abin ma la yumkinu adduha za a samu maslaha maslaha ai ta samu ai ta samu abubuwa na alheri irin abin da ba za ku iya lissafa ba kun gane larabcin yadda yake ma'ana abubuwa akwai abubuwa da za ka iya cimma burin kai kaɗai akwai akwai akwai abubuwan kuma ba za ka iya cin musu ba sai da yan uwanka to waɗancan abubuwan da ba ka iya cin musu kai kaɗai sai da yan uwanka idan aka samu haɗin kai to irin maslahar da za ku iya samu za su wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo ba za ka iya lissafa ba shi ne abin da ke faɗi in ko aka bar haɗin kai ɗin nan kowa tasa ta fishe shi to nan za ku fawwata wa kanku za ku rasa ma kanku maslahohi da dama a duniya da kuma abin da ya shafi har addini ne wani abu ne na addini da zai iya yiwa ba haɗin kai wannan shine yasa babu mutane a zamanin yanzu da suka fi shan wahalar rashin haɗin kai suke ganin sakamakonsa suke ɗanɗanar azabarsa suke ƙonuwa da wutarsa irin musulmi a zamanin yanzu saboda tsabar wargajewar da rashin haɗin kai kowa gani yake shine shugaban kansa babu wanda zai ce masa yi kaza ya ji da daɗin rai ya aikata wannan abu wani har da alfahari yake ni yanzu waye isa ya sani maka gani yake abin alfahari ko ba haka bane bai san gata ba ne cewa a saman sama akwai wani da zai iya ce masa bawan Allah kaza din nan ba daidai bane zo mai kaza duk wanda ya rasa mai faɗa masa ba shi da gata duk wanda ya rasa hannun da zai tallafa masa su yi wani abu tare ba shi da gata haka gata shine a ce kana da yan uwa haka ne ko ba yanzu idan da rayuwa ce ake ta dabbobi Allah kiyaye duba da dabbobi suke duk wanda yake farauta shi kadai kamar damisa shi kullum shi kaɗai yake da farautarsa to ya fi shiga matsala in an fi ƙarfinsa wanda ko yake yin cikin jama'a to gwargwadon yawan jama'a ka gwargwadon cin nasarar ka haka ne kushi ma ko ba haka ba don haka dole ne darasi na haɗin kai baya buƙatar sai an gaya wa ɗan adam shi rayuwa kawai ta isa ta koya masa amma shari'a nan tana gaya mana wannan dan ya zama mun samu mabda'i na tasiri akan zamu iya kafa hujja akan wajibi al'umma su haɗa kansu za mu magana akan amma haɗin kai wannan iri ake nufi insha Allah to sai ke cewa kuma har yanzu ina ne min za a sami at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ko taimakon juna taimakekeniya akan aikin da'a da kuma abin da yake tsoron Allah da bin dokokinsa كما أن الافتراق والتعادي يختل كما أن بالافتراق والتعادي كما يدكم سوى إن أكسامون الربور كيف da gaba da juna shine at-ta'adi shi ma kamar zace at-ta'awun taimakekeniya ko to shi kuma a taadi gaba da juna wannan na gaba da wannan wannan na gaba da wannan shine a taadi mun san kuma iftiraqi mai magana akan sa rarrabuwa kowa akan manufarsa ba babu wata manufa da ta hada in addinance ne kowa yana ganin hanyarsa ta shiga aljanna daban an bar ta asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora an kirkiro wasu hanyoyi daban kuma kowanne ya kama tasa yana cewa wanda yake kan wata ba daidai yake ba la'alla ma abin ya kai ga kafirtawa la'alla ma abin ya kai ga tarwa an fahimci jannah in aka samu wannan rarrabuwar kai an samu tafarruqi a addini to haka a ta'adi yaƙi da juna gaba da juna to in aka samu wannan ya khallu nizamuhu duk wani organization nasu shine nizam wani tsari ya khallu sai ya samu khalal Sai samu matsala da wargaje ba zai tafi daidai ba watan qati'u rawabituhum kuma duk abin da ya har hada mutane sai ya wargaje kamar gida ne idan babban gidan ko mai gida ya rasu a ce kanne da yanye su kasa haɗa kansu sai a samu wasu suna so su zo su kwace gidan ko zai saukin kwacewa idan kai ya rabu ko kuwa zai wahalar kwacewa idan kai ya rabu in dai kan ya rabu cikin sauki musamman a zamani irin namu yanzu na munafinci da kuma shira'ud zima kun san shira'ud zima hmm? a je a saye wani eh, a gana da wani a daidaita da shi a yi tsada da shi a yi jinga a rika aje masa wasu abubuwa a cikin gidan yake saboda akwai maslahar wani shi bai iya gano tasa maslahar ba an je an sai shi ana amfani da shi bai sani ba ana lalata gidansu ana yin wannan ko ba a yi duk inda al'umma ba ta haɗa kai ba to za a samu waɗannan abubuwa ne Allah sauƙi abin da ya haɗa su shine rawabit duk ta takaffa ko tankafa sai ta gutsure ta yayyage wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi shahwati nafsihi nan sai ya zama kowane mutum yana ɗawainiyarsa ne yana ƙoƙarinsa ne aikin da yake yi shine ya biya buƙatar sha'awar kansa yau abin da ya dame shi layuwarsa. Hmm, da wasu kalmomi na karin magana da muka ɗauke su marasa kyau a hausa wanda duka ya saba ma ka'idar da addini ya koya mana kowa ta sa tafi shi eh idan jifa ya wuce kanka ya faɗa kowane gida duk wannan rashin hankali ne babu ya kamata a yi watsi da irin wannan kalmomin ba su dace da tarbiyyar wannan ayar ba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗan ne ma daga cikin su suna nan da yawa hmm. ya za ka ce idan jifa ya tsallaken ka ya faɗa gidan kowa hmm? ya faɗa kan ɗan uwanka hmm? da ya faɗa kan misali ya tsallake kanka ya faɗa kan mahaifiya ko mahaifi wa zai sha wahalar dai kai za ka kai asibiti kai za ka biya kuɗin magani kai za ka kaza za karka taɓa fatan wani abu mummuna ya faɗa wa ɗan uwanka wannan irin abubuwan kun ga muna ɗaukar su kamar ba su da tasiri amma duk abin da aka ce masa karin magana ɗin nan in dai ana amfani da shi to yana tasiri a zuciyar mutane motsi kaɗan mutum duk abin da bai shafe shi ba sai ya je har sai kokari ma ya kawo wannan hadisi wani sai tarku huma la ya sai kawo ya ce wannan abin yana da alaka da wannan wuri ba haka bane ai duk abin da ya shafi muminai yana cikin sabon farko cikin abin da ya shafe ka gobara ce ta faɗa gidan dan uwanka wani ne ya faɗa rijiya Dan uwa ba shi da lafiya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa daraja zai je ya gaida makoci makocin da ba musulmi ba haƙƙin makotaka ya kalla to ballantana kai ga dan uwanka musulmi mai la'ilaha ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan shi makocinka ne har yanzu wala allama kuma abu na uku kuna da alaka ta jini Da alaka ta jini ga makotaka ga addinin musulunci duk waɗannan sun haɗu amma sai ka ga ana gaba gaba wannan baya san wannan wannan baya san wannan har wani sai ni da wani ko a aljanna baya so wai baya so su haɗu kamar yana da tabbacin za shi aljanna ne ai mai irin wannan halin ma ba za shi aljanna ba da haka ba zancen kuje ka je ba ruwanka da shi Allah kyauta hmm. Allah ya samu dubi irin waɗannan ma'anoni a yake ba daidai bane mutum ya zama kawai shi istiqlaliya yake so shi kullum ba kowa a saman shi kullum ba ya bukatar kowa haka a fannin karatu ka ji wani yana cewa shi ai ba wanda ya isa ya koya mu hmm. to alamar jahilci kenan ai alama ce ta cewa duk wautar da kake yi kai ka dauko kanka dama da kana da malami da ba za ka irin wannan abun ba ba abin alfahari bane ka ce baka da malami abin alfahari shine ka tara malamai da yawa sai ka duba littafan malaman hadisi hmm? mashiyakatu wani da wani wani sai adadin malamansa wani ka ka duba abdul abdulbar da ya tashi sharhin muwatta a cikin at-tamhid yayi sharhin ta gurgudan malaman imam malik in malamai ba su da muhimmanci za a kawo irin waɗannan abu wannan a ce wani ya karba daga wani wani ya karba daga wani har su al bukhari suna alfaharin sun karba daga wani har na kasa da su suna karba yace ya karbi hadisi daga na sama da shi yana karbar hadisi kuma daga na kasa da shi to ba shi kenan ita fa'ida ita harkar ilimi tunda ba gadanta ake ba to haka lamarin sai ke duk wanda Allah ya hore masa fa'idanta da shi shi kuma ba wai alfahari zai akan cewa ni na koya ma wani wani dalibi ne wani dalibi ne wani duk bata lokaci ne shi ba abun alfahari ne. in an fa'idanta da kai Allah ya sani shi ma wanda ya fa'idanta ya sani to haka nan a harkar kuɗi harkar dukiya kaga mutum yana business ɗinsa ɗan abin da zai yi na ƙoƙarinsa haɗa ƙarfi da wani su yi babban business kowa bai yadda da kowa ba kowa yana dan feti nasa da yake yi kuma bai yi karfin da za su zama wani abu ba ballanta nasa mallake kasuwa ko makamancin wani kuna zaune a gari guda wannan na da kemis wannan na da kemis wannan na da kemis wani wanda ba musulmi ba yana da shi shi da yan uwansa sun haɗa kai ko kayan mota da sauransu irin waɗannan spare parts musulmi su rarrabe kansu a wani abu waɗanda ba musulman su haɗe kansu a wani abu shikenan ku zama ba ku da karfi a tattalin arziki ba ku da karfi abin da ya shafi addini ba ku da karfi a zamantakewa da haka duk mutumin da bai samu wannan fiqhun a haɗa kai din ba to gaskiya akwai abubuwa da yawa na addini da ya rasa fahimta su Allah kyauta mu to sannan sai ke cewa har yanzu a wa yahsulu lahum min al-mas'a na tsallakina wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi shahwati nafsihi yau sai ce walau adda ila ad-darar al-am ko da wannan din zai kai ga cuta ta shafi kowa da kowa wani bai dame shi ba shi in dai ba kansa ta shafa ba to shi kenan irin wannan abin gashi nan in ka tashi ba da misalai shi kadai kowane topic da ya isa kai wa'azi kai wato lecture a kansa in al'umma ko ta bangaren shugabancinta kowa ta kansa yake a yi abin da za a yi na samun position mutum da a ce an ba shi matsayi wuri kaza ko ya yi zaɓe ko an zaɓe shi ya zama kaza tunaninsa ‘ya'yansa matansa shi kenan ya samu matsayi kaza bai san da kowa ba irin wannan abun tarbiyya ce ga na ƙasa su ma an suka samu irin wannan ba ruwansu da kowa haka tiran din zai tafi ba za a gyara wannan abun ba amma in kana jin dan dan ɗanka ne hmm, ƙanin abokinka ƙaninka ne yar gidan wance yar yarka ce yar gidan wani ɗanka ne tare za a haɗu a taimakawa wannan ya tafi karatu a taimaka wannan ya kaza wannan yana matsala a wuri kaza a taimaka masa in aka samu wannan to sai ka ga al'umma duk ta zama ɗaya kowa kana girmama shi saboda me wannan taimakekeniya da ake samu Allah subhanahu ta'ala ya sa mana darussan dai a kokwalan yace kuma ذكر ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها kafin mu wuce nan akwai wasu fa'idojin da na ga yana da muhimmanci in dan tuna mana dangane da abin da ya shafi shi kansa haɗin kai fa'idar haɗin kai da kuma gudun saɓani daga cikin fa'idoji akwai abubuwa kai guda shi da gaggawa zan faɗe su haɗin kai yana taimakon kowace al'umma kowane society haɗin kai na taimakonta akan maganin abin da ya dame ta kun yarda da wannan Yau. ma'ana duk al'ummar da take da matsala ta haɗa kai ta gani za ka ga ta yi maganin matsalolinta musamman matsaloli da suka shafi kowa da kowa akwai matsaloli da suka shafi afraj individuals akwai kuma matsaloli da suka shafi al'umma baki ɗaya to duk al'ummar da take da haɗin kai za ka ga cewa matsalolin da suka dame ta gaba ɗaya za a yi maganin su in ku aka samu maganin matsaloli da suka haɗa kowa da ko, to cikin sauƙi matsalolin ƙanana da suka shafi ɗaya ku su ma za a ji sauƙin maganin su ka duba ka ga duk al'ummar da yanzu munan a ƙasar mu al'ummomi ne daban-daban ko ba haka wace a cikin al'ummomin nan waɗanda suke da haɗin kai za ka ga sun fi wayo sun fi dabara sun fi ilimi sun fi sanin yadda za su bi su samu manufofin su tabbata wanda kuma al'ummar da ba ta da haɗin kai cikin sauƙi za a warga za ta araba su gida biyu gida goma ma ana su a duk wani abu na maslaha za a sa su warga kansu ga kansu su yaƙi junansu ya zama maslahar da za ta shafi kowa da kowa ɗinsu ba su san yadda za su yi maganin ta haka ne ko ba haka don haka a duba wannan matsala a haɗin kai sannan A haɗin kai yana taimakawa akan nuna girman addinin musulunci addinin musulunci ana rena shi in babu haɗin kai ana samun haɗin kai kowa zai ji kwarjininsa domin idan babu wani ɗaya daga cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba za su iya sayewa da wata manufa sun latsa kowa sun ji gagar aƙidarsa tsaye take to babu inda za su dole su haƙura sai su haƙura da iya yakin su na waje shi ko yaƙi ya fi sauƙi idan an samu na cikin gida ya fito waje ya taimaka abokan gaba haka ne ko ba abu na uku akwai in ana samun haɗin kai to za a samu wasu abubuwa al'ulfa wal mahabba wal adala wacce ta'akhi za a samu ulfa ulfa shine rashin gudun juna zuciya ta karbi juna zuciyar wannan ta karbi wannan ta ji cewa wannan ba bako bane a wuri na shine itilafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi na faɗi al arwahu junudun mujannadatun ma ta'arafa min ha'atalaf su rayukan mutum junudun kamar runduna ne mujannada wanda aka sanya rundunar yanzu idan aka ce rundunar yaƙi me yasa sojoji da 'yan sanda ake musu wani training mai ƙarfi na taimakon juna hmm? ka duba ka gani in mutum bai san yaƙi ba in ana yaƙi ga soja ga ɗan uwansa soja idan aka ji ma ɗayan ciwo to shi wanda yake lafiyayye ba ta ransa yake ba ta kokarin ya taimaki wannan yake ya gudu da shi kar waɗancan su zo su ɗauke shi su tafi da shi ya zama ribataccen yaƙi har a samu information a wurinsa yan uwantaka din nan sai an yi tarbiyyantar da su a kanta da ƙarfi to haka zuciya take in shi ne sallallahu alaihi sai mata arafa minha zukatan da suka san junansu i'tilafa sai a samu i'tilafi sai kowace zuciya ta karbi yar uwarta sai in ji kai ba bako bane a cikin mahallin zuciyata ni ma ba bako bane a zuciyarka kana kaunata ina kaunarka shine ma'anar ulfa sannan za a samu mahabba son juna za kuma a samu al'adala a samu adalci domin yadda zan ji wani ƙanina ne uwa ɗaya uba ɗaya idan na ji cewa wane wanda ban ma san gidansu ba ta ɓangaren nasaba amma kuma ɗan uwana ne na islam na musulunci in na ji cewa na taimaka wa ɗan uwana na ƙi taimaka masa in ji cewa na yi rashin adalci to in juya in yi adalci shine in taimaka masa shi ma to za ka kowa yana taimakon juna kuma sannan ka fifita dan gidanku akan dan wani gida saboda kawai ba daga gidanku yake ba duk abin nan zai tafi a neme shi a rasa an fahimci abu? sannan za a samu at-ta'afi dan uwantaka wannan duk sun shigo cikin bayanin wannan kenan abu na hudu al-qada'u ala al-asabiyyah al za a yi maganin ta'assubanci na kabilanci ne ta'assubanci ta'assubanci shine kauna ta rufe ido kiyayya ta rufe ido ka rufe idonka kawai wanda ya dame ka naka wannan in kabilar kuɗe to kana son sa in ba kabilar kuɗe ba ba ka son sa mun bai wannan ta ko in garin kuɗe unguwar ku ɗaya layin ku ɗaya kana son sa kaga misali a gari guda a ce wannan dan unguwa kaza ne ko kuma dan family kaza yana irin waɗannan abubuwan family family kaza da kaza so ya ji asali a duniya gaba ɗaya wanda yake gaba sabon farko ya taimaka shi ne dan family su sannan sai a fito sai dan layin su sai dan unguwar su sannan sai dan garin su ko ba haka bane to waɗannan abubuwan in muka ɗauki harkar ta'awuni gaba ɗaya za mu maganin su family abinan ties dangantaka da ta haɗa mu ta maganar nasaba ta iyali ba za ta zama ita ce ta fifita ta addini ba haka in muna son cin nasara mu yaɗa waɗannan abubuwan kowa ya so ɗan uwansa saboda addini ba saboda gari ba saboda kazarka Allah sa mutanen jigawa su ɗauki darasi a irin wannan zance. babu abin da ya bata mana lamari a jihar jigawa irin wannan harka wannan dan gari kaza ne wannan dan gari kaza ne kamar mutum ji yake babu wani gari mai alheri a duniya in ba garin su wannan abin jahiliya ce Allah ya taimake mu akan mu yaƙe ta ba zai taimake mu wajen ci gaba ba ta kowane bangare yawa kuma yana taimakawa zalunci yana taimakawa zalunci cewa ne yana da wani matsayi wuri kaza to duk abin da ba dan garin su ba ba zai ba ga wani ya cancanta an hana shi saboda ba garin su ɗaya ba wannan haramun ne haramun ne haramun ne kuma jahiliya ce ba musulunci ba. waɗannan abubuwan sai an yi ƙoƙari an yaƙi zuciya a kansu ka gina adalci a kan in takarda ake amfani da ita a kan a samu karatu ko a samu aiki to duk wanda ya zo da ita ya cancanta in sun yi yawa sai a duba waye riga waye kaza waye makin sai sama da wani ba zancen wa ya kawo mun takardar wani ba waɗannan abubuwan suna da cikin abubuwan da in an yaƙe su za a sami wato <clears throat> ulfa kuma a samu son juna a yi maganin waɗannan al'amura abin da ya faru a baya a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna ambata shi ne ma sababin <clears throat> saukar wannan aya wani bai yahudi da ya shiga cikin musulmi yaro ya zauna ya tuno wa al'aus wal khazraj yakin da suka yi a tsakanin su da yakin bu'as har nan da nan sai jijiyar wuya ta rika tashi wannan yana kirarin garin su wannan kirarin gidansu akwai magana dai akan isnadin wannan gefe amma akwai magana ta asali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran tafiya mun karanta ta asira sai wani daga cikin al-ansar da wani daga cikin al-muhajirun aka samu rashin fahimta sai ɗaya ya yi yalil ansar ɗaya ya ce yalil muhajiri ina yan uwana muhajiri ina yan uwana abin a taho ga wani ya zalunce ni za a taimaka a yaƙi nan da nan sai kowa ya ji irin hamiyya ɗin ta tashi yin irin abin da nake faɗo kwanan nan nake faɗo wannan ko irin kaga jijiyar mutum na tashi irin in ana shaɗi na fulani nan ka duba ka yadda an faɗi sai shi wani dan wane ne dan waye ya tuno dan bakkowa kaza da kaza sai ka ga jijiya ta tashi jikinsa yana rawa saboda an taba gidansu ko an yi kidan gidansu to shi kina wannan abin ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam har yake ce musu abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum yanzu shi da'awar jahiliya za ku kawo mana gashi ina tsakaninku shine sai yake ce musu da'uha fa innaha muntina ku rabu da ita doyi take ma'ana wannan harka harka ce mara tsafta a daina kula ta don haka duk al'umma da suke so ta ci nasara a kan abinta to a aje maganar gida a aje maganar kabilanci wannan ba haushe ne wannan ba fulati ne wannan ba yarbe wannan yamuri wannan kaza wannan dan gari kaza wannan dan gari kaza duk aje ta cancanta cancanta addini dan uwanka kana san sa ko daga wani gari yake baka taba ganin sa ba yana tare da la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan uwanka to lokacin da muka kai wannan ilimin da wannan wayewar to shine muka zama wayayyu ko a zamanance sannan kuma muka zama mun san addinin in ba haka ba in dai wannan abubuwan suna daddaure mu to ban fahimci addinin musulunci ba muna roƙon Allah madauki ya yassare mana al'amur akwai wasu abubuwan da suke da alaka da wannan fa'idar na abin zan bar su insha Allah darasin mu na gaba sai mu ƙara magana a kansu insha Allah ta'ala ai lokacin ya ƙare ko yawa Ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana haɗin kai da son juna duk abin da zai wargaza mana zamantakewar mu muna roƙon Allah maɗauki maganinsa ah, abin da muka ambata wanda yake daidai ne Allah ba mu ladansa wanda yake kuskure ne Allah ya gafarta mana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك